Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Tun da aka fara fuskantar karuwar fyaɗe a Najeriya ƙungiyoyin kare hakkokin bil'adama da kuma ɗaiɗaikun jama'a da dama suka shawarta sake salo da kuma hukumci mai tsanani da zai zama ishara ga masu aikata wannan laifi kama daga hukumcin kisa zuwa dandaka. To gwamnatin jihar Kaduna ta shiga gaba a ɗaukar wannan mataki inda ta kafa dokar dandake wanda aka samu da wannan laifin. Abin da shirin domin iyali zai nadarta kenan a yau inda za mu fara da jin ta bakin hukumomin jihar Kaduna. A cikin hirarsu da wakilinmu Isa Lawal Ikara, kwamishinar ma'aikatar harkokin mata ta jihar Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta bayyana yadda suke kallon wannan doka. Mun kalli wannan doka ta idon basira na farko, na biyu kuma mun kalli doka wadda jama'a sun ba da gudunmawa ba da ra'ayinsu ga abin da suke so saboda irin tsananin yadda aka ga magana fyaɗe ta yi yawa a cikin jihar Kaduna ballantana lokacin da aka yi wannan covid-19 lockdown din nan to saboda haka mu mun ji daɗi kwarai da gaske uh, kuma muna fata cewa wannan doka yadda aka saka mata hannu mun tabbatar cewa idan duk wanda aka kama a jihar Kaduna ya yi irin wannan har aka kai shi gaban shari'a aka yi bincike aka same shi da laifin yin wannan fyaɗe ɗin na tabbatar maka su kansu kotu za su yi adalci ma wanda aka yi ma wannan fyaɗe ɗin su ba da umarnin ai wannan dandaka ɗin. ana fargabar na cewa wani lokacin ba doka ba aiki da ita wani shiri kuka yi wajen tunkarar wannan kalubale to shirin da muka yi shine um, mu tabbatar cewa duk wani wanda ke da hannu a cikin uh, aiki bisa kan wannan doka na farko dai kamar aka kama kaga dole jami'an tsaro su ne masu tsarewa sannan kuma jami'an tsaro su ne ke da hakkin bincike sannan mu kuma a nan Ah, akwai ma'aikatar da take da haƙƙi na tabbatar da cewa an yi binciken lafiya ah, tunda akwai sac centers da aka buɗe guda hudu to wannan kuma hakkin su ne su duba wanda aka yi fyaɗe din nan su ga irin ah, damejin da aka yi da kuma ko an ɗauki wani ciwo ko ba a ɗauka ba a ba da magunguna da sauransu mu a nan ma'aikatanmu na walwala dole mu tabbatar cewa wanda aka mafaɗi din ya samu walwala kuma an bi sawun duk abin da ya kamata daki-daki tun daga kan bincike din har zuwa kan wannan maganan magani sannan ga ma'aikatar shari'a ita kanta ma'aikatar shari'a ita take da lauyoyi wanda ko da mutum bai da galihu ba zai iya ɗaukan lauya ba to wannan ma'aikata ita za ta baka lauya kyauta wanda zai tsare hakkin wannan wanda aka zalunta so yanzu haka muna da lauya wanda aka turo mana wannan ma'aikata tamu ta human services wanda duk wani abin da ya faru shi ma yana bin sawo saboda ya tabbatar cewa eh, inda ya kamata a kai da wani advice da za a bayar da wani menene to an fitar da shi sannan sai kuma ga kotuna domin in aka je kotu kaga ne na karshe kenan domin alƙalai su kuma su za su zauna su duba su gani da shaidun da za a kawo tun daga kan takarda asibiti da kuma in akwai shaidu na mutane da sauransu a ɗauki irin wa'annan sannan su kuma su zartar da hukunci <clears throat> to kuma akwai gidan yari domin ko da an je in aka tsare mutum eh, in ana zuwa kotu mun tabbatar cewa kotu takan ce a aje mutumin na a gidan yari sai in wani lokacin shigowa kotu yayi sannan a kawo shi to kaga duk kowa da kowa yana da gudunmuwar da zai bayar a cikin irin wannan dukkanmu hakki ne a kanmu ma duk wani wanda aka zalunta hakkin gwamnati ne ta tsare mishi hakkin shi shi ma kanshi wanda ya zalunci din yakan kawo lauyoyin shi su ma eh, yana neman yadda za a kare shi da sauransu su saboda haka wannan doka ta zo mana akan gaba kuma in Allah yarda a jihar Kaduna gwamnatin jihar Kaduna za ta yi amfani da wannan doka domin a fitar da waɗanda aka zalunta hakkinsu an ce kun sha wuya ko a baya lokacin dan shekaru ne kawai wajen an je lauyoyi eh, waɗanda suke laifin na sukan zo da lauyoyi masu ƙarfi a dinga ɗaukan abin har a gaji to bari kuma yanzu wannan doka ana ganin ta yi tsauri ba kowa ne zai ga an tafi shi kotu ya gaza ɗauko lauya mai ƙarfi ba don ya san zai iya samun lahani ya kuke ganin wannan ƙalubalen E, to ya zama ƙalubale eh, amma kuma ka san su kansu lauyoyi din su ma hanyar cin abincin su kenan amma kuma ina tabbatar maka cewa yawancin lauyoyi masu kama na tarnaki su ne lauyoyi masu zaman kansu saboda haka don saboda shine aikin su irin caji an bel din nan shine aikin su ta hanyar ne suke samun su ci abinci da sauransu amma mu ma muna da lauyoyi masu karfi wanda gwamnati ta ɗauka wanda kuma take biya kuma suke tabbatar da cewa za su tsaya tsayin daka su tabbatar cewa an yi abin da ya kamata an fitar mu da mai haki hakin shi domin ba zai yiwu a ce kamar yara 'yan watanni ba ko 'yan shekaru kaɗan a ce ana a lalata su sannan a ce kuma ai ko ba komi ma su kansu lauyin ba za su so ma 'ya'yansu haka nan ba so muna fatan cewa duk wani wanda aka gani cewa ya yi ma 'ya'ya irin wannan da Allah da annabi a bari a fitar mu da 'ya'yan na hakkin su wanda sako za ki aiki wa iyaye da kuma yaran da ake yawan samu da ana ganin kamar su ma bangaren suna ba da gudunmuwa imma dai na tarbiyyar da har ake yin abun da kuma yadda suke sanyi in an samu tafiya irin gaban ah, hukuma to ni na ji daɗin wannan tambaya domin ni kullum abin da nake faɗi wallahi ina gaya maka cewa ina ba iyaye laifi saboda me saboda jariri yadda bata iya tafiya ba ko kuma wadda ta iya tafiya ko kuma yar karamar yarinya da bata san ciwon kanta ba ko a ɗaura mata talla ko kuma a'a a aike ta wani shago da daddare ko da safe ko kuma a'a a ce je kiki je ki yi wasa a waje wannan fyaɗin fa bai bar maza ba bai bar mata ba a ƙalƙalin da muke samu wallahi ina tabbatar maka cewa alƙalmanin suna tashi a koda wani lokaci saboda me ni na san cewa na farko sakacin iyaye domin titi ba zai maka tarbiyyar yara ba tarbiyya tana kan iyaye hakkin karewa yana kan iyaye tun kafin ma a kai ga gwamnati to iyaye su ne na farko na ya kamata su kare kuma su kula da 'ya'yansu eh, na fata cewa iyaye muna jawo hankalinsu su ƙara kula da 'ya'yansu amma mu kuma a matsayinmu na gwamnati in Allah yadda mu kuma za mu yi abin da ya kamata kuma muna fata kuma 'yan jarida za ku dinga bin mu kuna tuntuɓan mu mi ina ake domin wani lokaci idan ba ku tuntuɓe mu dinna ba sai kaga wani abin ya zo ya kwaranye ya wuce amma idan kuna tuntuɓa sai kaga mu ma mun bai da azama domin mu faɗa ma jama'a caga inda aka kwana a cikin wa'insu shari'o'in da muke bibiya. A nashi bayanin lauya mai zaman kansa kuma mai bibiya kan lamura El Zubairu Abubakar ya bayyana matsalolin da yake gani za su iya zama ƙazangaren bakin tulu dangane da wannan yunkuri. matsalolinmu yawanci ba dokokin ba ne don najeriya yanzu cike take da dokoki dokokin ma da 'yan majalisun suke yi na jihohi da na tarayya dokoki ne waɗanda dama suna nan duk da cewar tanade su ya bambanta amma watakila da ana aiwatar da dokokin da ba bukatan a wasu dokoki don a kawo ƙarshen laifin da ake magana a kai mutumin da yake fyaɗe in dai za a kama shi kuma ya yi kwana biyu kawai hannun 'yan sanda gobe a ga an sake shi ko kuma ma a gurfanar da shi gaban alkali gobe sai a gan a unguwa kuma in ya koma unguwar zai sake yin fyaɗen ne wannan ya tabbatar da cewar hukunce-hukuncen da yadda ake aiwatar da su ba sa yiwuwa amma yawan dokoki ba su ba ne shi ma wannan dokar in ba za a aiwatar da shi a yadda aka rubuta ba to zai yi tafiya ne ta hanyar waɗancan dokoki da su ma ba su samu aiwatarwa ba don haka tun da an kafa kuma uh, an tabbatar da cewar ga matsalolin da suke fuskantar mu abin da ya kamata a yi shine mahukunta tun daga matakin 'yan sanda da iyaye da kuma kotuna su jajirce su tsaya su ga cewar duk mutumin da aka kama an kai shi ga adalci bisa wannan doka da aka kafa. Akwai masu fargabar cewa ku kanku lauyoyi za a ci karo da ku saboda akwai lauyoyi masu zaman kansu wanda duk girman laifin ka in ka za su tsaya maka za kuma a je a yi ta jan kafa ta ma har masu karar su gaji ya ka kalli wannan bangaren. wannan ma gaskiya ne dama lauyan da yake zaman kansa yana zama ne don ya kare mai laifi lauyoyin da suke ministry of justice su ne suke zama don su tabbatar da laifin wanda aka kama lauya da yake zaman kansa zai nemi hanyoyi da yawa kuma kowace hanya yana iya bi wani don ya tabbatar da cewar mutumin da ya ɗauke shi ya samu waraka ta hanyar a sake shi wasu lauyoyin ko da mutumin ya yi laifi za su tsaya mashi su tabbatar da cewar lalle an sake shi amma manufar sana'ar lauya ba haka yake ba koyarwar ma da aka yi ba haka yake ba abin da ake so shine in mutum ya zo wajenka ko da ya yi laifin ka yi ƙoƙari ne ka kai shi ga adalci akwai roƙon da ake a gaban alkali in aka samu mutum da laifi na a rage mashi raɗaɗin hukuncin da da za a mashi amma saboda wannan hanya da aka bi ana son alkali ya yi adalci ta hanyar rage mashi hukunci abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji matakan da marista el zubairu ya ce za a iya ɗauka na ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu Kafin nan a madadin bakin namu kwamishinar ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hafsat Muhammad Baba da kuma lauya mai zaman kansa El Zubairu Abubakar da Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza ba